والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتين أتبر يمتين قوم شابير قوة هدو هجرية منظم الله شاشي لبو ishirin kai ishirin da biyar ko ishirin da biyar ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana haɗuwa kamar yadda muka alƙawarta wa juna a cikin wannan masallaci masjidu Nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin ar-risala ta ibnu abi zaidin al-qayrawani rahimahullah wanda insha Allahu, yau za mu tashi a babu sifatil wudu wa masnunihi ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجماع wannan shine abinda ibnu abi zaid al-qayrawani ya aje a matsayin babi na hudu Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahmatsa ya ainihin sa jannatin firdausi ta zama makomarsa mu kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu aikinmu kaɗan ya zama yardajje a wajensa Allah ya yi mana baiwa da ikilasi ya zama duk abin da muke yi na ibada muna yin sa don Allah Allah mai girma da ɗaukaka muke roƙo ya buɗe ainihin zukatanmu da basira da gane abin da za mu yi a cikin addininmu don mu dace da faɗin ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi din idan Allah ya nufi bawa da alkhairi bawansa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini to Allah ka fahimtar da mu addini ba wannan babi ne wanda yake tsokaci fi sifatil wudu wanda zai mana bayanin yadda sifa alwala take wa masnunihi ya bayyana mana sunnonin alwala wa mafrubihi da farillun alwala duk da mustahabbanta duka wa zikirin istinja'i zai kuma ammata mana yanda ake kama ruwa wal istifimari da yanda ake tsarki da abun gogewa ko ma wane iri ne bungun ƙasa ne dutse ne totuwa ce ainihin wannan abun da ake cewa toilet paper ko da abin da ya kama da su wanda za ka ɗauke danshin najasa da shi ko ka goge najasar da shi ka tabbatar da cewa ba ka yi amfani da ɗanye ba don ɗanye baya jan ruwa yana da nasa ruwa sannan ba ka yi amfani da abu mai tsada wanda ake amfani da shi ba ba ka yi amfani da abinci ba ba ka yi amfani da kashi ba sannan ba ka yi amfani da takardar da take da rubutu ba ko ma wani irin rubutu ne walaisa istinja'u min babi مما يجب أن يوصل به الوضوء وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء استنجاء baya daga cikin دأكي تي ake cewa wajibi ne a sada shi alwala baya cikin alwala shi yasa ba a kirga cikin farillun alwala an gane wannan shi ya sa yasa yace walaisal al-istinja'u mimma yajibu ba baya cikin abin da ya wajaba an yi salafi ilwudu a sadar da alwala da shi saboda shi ne zaman kansa ne alwala ma mai zaman kanta ne to shi a wani bangare yake an ce ba a baya cikin alwala shi ya sa malaiti la fi sunanil wudu'i wala fi fara'idihi baya cikin sunna alwala tsarki da muke cewa kama ruwa baya cikin farilla alwala kuma la fi sunanil wudu'i baya cikin ainihin sunnar alwala wala fi fara'idihi baya cikin farilla alwala to a wani wuri yake wa huwa min babi ijabi zawalin najasati yana daga cikin babin da yake wajabta gutar da najasa ga bawa da sallah shi a babin gutar da najasa yake wa huwa min babi ijabi zawalin najasati yana daga babin da yake wajabta wa musulmi ya gutar da najasa daga jikinsa ko tufarsa ko ainihin bigiren sallarsa to ta ga wannan najasar a jikinsa take yanzu to ya je ya wanke fitsarin da ya fito ya ragu a jikin fatar jikinsa ko ba hayan da yake a jikin fatar jikinsa ko maziyin da ya tsiyayo ko wajiyi to wannan yana daga cikin babin gusar da najasa ba cikin babin alwala ba farillar alwala bane ba sunna alwala bane ba mustahabbin alwala bane a wani babu yake babu ijabi zawalin najasa kun gane wato ana gusar da an annajasati wannan najasa bihi da shi wannan istinjari au bil istijmari ko kuma a gusar da shi da istijmari mal farqu bainal istinja'i wal istijmari menene bambanci tsakanin istinja'i da istijmari al istinja'u shi istinja'i ana yin sa ne bil ma'i da ruwa amma istijmaru amma shi istijmari amalu bi shay'in ana amfani da wani abu ne wanda idan aka yi amfani da shi yunqa yakan tsabtace mahallin najasati muhallin najasa ne walakin innahu laysa bima'i sai dai shi ba ruwa bane ko ka samu kogen ƙasa ko dutse ko tsumma mai kyau ko takarda mai laushi mara rubutu ko irin ainihin wato totuwa ko abin da ya kama da haka an gane wannan kar ka yi amfani da abu mai cutarwa mai kaifi ko mai sarɗe sarɗe don kar ka cutar da kanka kada ka yi amfani da abu mai tsada don kai mai kuɗi ne ka rasa da me za ka je ka yaga yobe sai ka yi da shi wannan haramun ne ko ka ɗauka shi ka katse ba haya da shi wannan haramun ne hadisin manzon Allah ya hana ko ka yi amfani da abin da ake ci wannan ma hadisi manzo Allah ya hana an gane wannan ana amfani da abun da ba rubutu a jiki kuma rubutun ko na China ne ba wai sai da Arabiya ba ko rubutun India ne kun gane ko da na Swahili ne ko na wani irin yare ne rubutun in dai an yi rubutu a takarda ka nesa nesa da ita kar ka ɗauki jarida ka katse ba a da ita ko ka goge fitsari da ita haramun ne domin a jikin wannan rubutun ko da arna ne suka yi rubutun ba mamaki katar da an ce Allah in ya yadda za mu yi kaza ko a ciki a cikin jarida za a gama shadi guda ba sai Allah ba da wuya to kuma in aka ce Allah ko a wani yare ne Allah ne to don haka an hana Har ka daina rubutu ka ce ai ba arabi ba ne ai sai muhammadiyya ko tainaniya ne suna cewa allah a ciki kuma allah shi din ne don haka ba a goge a najasa da jarida kun gane ko wato idan da akwai basira dukkan takardun da aka gama aiki da su ya kamata da ake kone su ko ake bunne su ba a tawatsar da su a bola ba yanzu littafin nan kun gan jiya yara suka tsinto shi a bola ga shi nan a bola yara suna rike da shi na ce mu gani suka fi a bolan can muka same shi a bola to kaga wannan bala'i ne shi kadai ya ishe mu musiba Allah ya sauwa لئلا يصلي بها في جسده don kada ya yi sallah da ita tana jikinsa shi yasa ake so ya kusar da ita ko da ruwa ko da abun istijimari an yabda ya zai yi ya fara an yabda a gasli ya dai zai fara wanke hannunsa fayabtila makrajal bauli sannan sai ya biyo ta kan ainihin azzakarinsa shine makrajal bauli makutsar bawali ko farjinta nan ne makrajal bauli makutar bawali idan mutum zai kama ruwa zai fara da makutar fitsari sai ka wanke wajen kafin sai ka koma baya kuma sai ka wanke mafutar ba haya kaga addinin musulunci yana tafiya na ko an yi tsallake ko na'am na'am na'am to wa yujzi'u ko wa yujzi'u fi'luhu li ghairi niyyati idan ka zaka kama ruwa ko da ka manta lokacin da ka zo somawa baka bijiro da niyya a zuciyarka ba mala yake kamun ruwan yayi to amma ai ku gane da wuya musulmi ya yi wani abu ba da niyya ko lokacin da ka ɗau buta ma ka tafi kawai niyyar me kake yi nufi eh tsarki to shine niyyar ai eh, ba sai ka je kuma ka yi wata niyya ba tashin ka da kai kawai za ka ban ɗaki da nufin kama ruwa nufin shine niyya manufa ma'ana niyya an gane ko to ba sai ka yi niyya ba ballantana kuma ka rinka karance karance istinja'i min al-bawli wal البول eh إيه إيه اللهم إني istinja'i bil ma'i ko wai na yi niyyar kama ruwa da ruwa sai eh, na yi niyyar yin tsarki da ruwa min bauli wa lagari saboda fitar fitsari da haya. fargun farilla ne eh, sai sai fara wanke eh Allahumma inni nawaitu istijmar bil bil hajjai, eh Allah na yi niyyar yin istijimari da dutse Eh, liras il hadafi eh, don in sauke hadafi al'asgari karami eh, fardu farilla ne wannan shingulla ce kawai ka je tabbatar da kayi tsarki ya kuma fita da nufin ne da nufin gusar da najasa bi niyyati zawalin najasati an jasa jasadika da niyyar gusar da najasa daga jikinka kawai shi kenan abin da za ka kudurta a ranka kenan kun gane wannan waka dalika ghaslu na najisi haka ma idan rigarka tana da najasa ka zo wanki bai ka ce Allahumma inni nawaitu ghaslu qanisi li na najasati akbar eh watakila mani ne <laughs> eh saboda jaza, babba ta taba rigar eh to wannan ma ba a dora ma wannan shingullin ba rigar ka kawai ko da wanki ka aika kawai in aka wanke ta kawai kawon ba bukatar sai ya yi karatun niyya kun gane an yawa don haka mutane suna ta ganin cewa wai to yaya mutum rigarsa da najasa in ya ba mai wanki tawonku ba musulmi ba ne ai ba mai wankin da baya wankewa da ruwa zalla ko da ya yi omo ya yi komi a wankin ƙarfe yana sa ruwa zalla sai ya ɗaure to na najasar kuma ta busa kun gane yawwa don haka wajibi ne ga masu wanki da guga ko dai su soma wanke kaya da ruwa zalla su kulla su soma kayan su murza su tsame su aje sannan kuma su biyo da ha omo ko kuma su karkare wankin su kakab in za su yi wankin karshe su sa ruwa zalla saboda wasu kayan suna da najasa ko in aka yi haka shikenan yayi ba sai ka dawo ka ce wannan ne da jasar fa ni saboda in yi niyya ko ko kuma ka ware marwan don ka ce to wannan in ka zo wanke a maka yi niyya don akwai najasa sannan ba yi ka zaura a kanka wannan shugaba ba shi wanki kawai ba musulmi ba ne to don haka ba shi wanki kuma in kayan ka ya dawo ka sa ka yi sallah kawai ai musulmi amintacce ne kun gane abun yan uwansa musulmai kuma ba a zarginsa ana yi masa kyakkyawan zato Gannu bil mu'minina khayra an gane ko Allah ya taimake mu ah, ina muke wasifatul istinja'i sifar yanda istinja'i yake an yarda ana so mutum ya fara da rasli yadihi bayan ya wanke hannun nasa da yake son zai wanke najasa da shi fa ya makarajal bauli idan ya wanke hannun hikima a nan hannun ba mamaki yana da wani abu mai cutarwa ko wasu ƙwayoyin cuta ko kuma wani abu mai raɗaɗi wanda idan ka taɓa zakarinka da shi ko duburarka za ka daɗe kana jin raɗaɗi ko to sai aka ce ka fara wanke hannun tukun kafin ka kai ga wanke na najasar da shi in ka wanke hannun sai ka fara wanke gabanka shine makarajal bauli sai ki fara wanke gabanki shine makarajal bauli to daga nan fa summa yamsaha ma fil makaraji min adha bi madari ta ji wata hikima irin ta malami bayan ya wanke hannun sai ya ce ya fara wanke bigiran bawali to idan bayan fara wajen ba haya to ya ɗauki wani abu tukunna ya goge kar ya caɓuna hannunsa kai tsaye tukun abu ko ya sa abin toilet paper ya goge ya share ba hayar tukuna ko dai wani abu mai ɗaukewa ya share tukuna to in babu fa shi yasa yace bi madari da foge aun gairi ko waninsa hau biyadihi ko kuma da hannun nasa idan babu komi a gurin to sai amfani da hannunsa sannan sai ya goge hannun sun mai ya hukkuha sai ya goge hannun a ƙasa shine bil arzi ya goge hannun a ƙasa tukunna ya tabbatar da ya cire wannan najasa a jikin hannunsa wa ya ha ya wanke ta sun ma jiya sannan sai ya koma wa yastan jiya bil mai ya ci gaba da wanke hun kuma da ruwa hannun wancan da ya yi na farko don ya gusar da wanda ya saura a bayan wani ya zube to wani ya liƙe a bakin duburarsa to shi aka ce ya sa wani abu ya katse shi tukunna idan kuma bai samu wani abu ya yi amfani da hannunsa din na hagu sannan ya wanke hannun sannan ya guggurza shi a ƙasa ya tabbatar da yawon in akwai sabulu a kusa kuma ya amfani da sabulu ya tabbatar da ya wanke shi sannan sai ya sake komowa ya zuba ruwa ya ci gaba da wankewa da ruwa ya yi istinja'i da ruwa kun gane ah. ina mushi wa yuwasilu lusabba kuma zai ko na yi tsallafin? eh to wai wasilu khabba kuma yana ci gaba da bibiyar da zuba ruwa yuwasilu daga wannan zubawar sai ya wata zubawa sai wata zubawa sai wata zubawa in ya zuba sau ɗaya ya cabuna na ya tashi a yuwasilu khabba zai ci gaba da zuba ruwa yana wankewa duk sanda ya goga sai ya zuba ruwa sai ya wanke sai ya sake gogawa ya zuba ruwa ya wanke sai ya sake gogawa ya zuba ruwa ya wanke sai ya tabbatar da muhallin ya tsarkaku wa yastarqi qalilan ko yastarqiya ko yastarqi wa yastarqi qalilan zai dan yi yunkuri kaɗan kaɗan lokacin da yake wanke duburarsa zai dan yunkura kaɗan saboda in akwai wani wanda yake kusa da waje sai ya faɗo in kuma ba zai faɗo ba ma sai a wanke shi kun gane wannan to sannan ba wai zai yi yunkuri kamar zai sake wata ba hayar ba fa a'a dan yunkuri ne na wankewa kaɗan wala yustanja min rihi a'a wa yajidul arka sai sabunta gogawa ba wai daga ya zuba ruwa daga ya zuba ruwa sai ya sake gogawa sabuwa in ya zuba ya sake gogawa sabuwa shine ma'ana waijidu arka zalika zai sabunta wannan gogawa din biyadihi da hannunsa hatta ya tanazzafa hatta ya tabbata ya tsarkaka ya tsaftata annazafa shine tsafta sai ya tsaftace gum ya tabbatar da ko da ya sa hannun sabon ba zai ji wari ba kun gane wannan to don haka yana da kyau ma idan akwai sabulu ka yi amfani da sabulu don ka tabbatar da gurin ya kusurin ba a kai kun gane ko to fitsari ba ya da bukatar wannan amma ba a yana da bukatar haka don ka tabbatar da ba ka da wani abu na ƙazanta a jikinka kuma ba sautin ƙazanta. Idan da za ka wanke ya da ruwa mai tsarki ya wanku ba mamaki amma warin ya wanzu. To wannan shi kuma yana da buƙatar ka yi amfani da shi yasa aka ce ka goge da farko tukunna sannan kuma kana iya amfani da sabulu tukunna ka tabbatar da ka ɗauke shi da warinsa da komi sai kuma ka biyo da ruwa mai tsarki an gane wannan to sai mutum ya tashi nazifan yana tsaftace Allah ya wai wani yake ba mu wata almara ya je wai wanzami yana masa aski yanzu wannan fi lahi yanzu wannan a same shi ya yi tsarki ya je fa wanzami yana masa aski sai ya ji kawai in wanzami ya ɗebo zai goga masa nan sai ya ji warin kashi sai ce kai yi wai wanzam warin kashi nake ji fa sai ce o oh, lallai ɗazu na je na yi ba haya sai ruwan ya yi kaɗan wai kuma sai ya zo ya zauna a haka da yanzu kai kai ne wannan wanzamin ya za ku yi eh to ana so hatta ya tanazzafa kar ka tashi sai ka tsaftata ya zama na baka bar sauran wari a gumba baka bar wari a hannunka ba domin wani ya yi tsarki ya dawo hannun ya ka ga gudana bin hannu kaga ni ke to ka tabbatar da ta tsaftata shi ya da ya yace a tanazzu tsaftata sai ka zama tsaf ka tsaftace ko ina da wannan ruwa walaisa alayhi ghaslu ma badana min al ba dora maka sa hannu cikin duburarka kana kwakwalowa wanda yake ciki ba wanke na waje kawai na ciki bai fito ba ba ɗora maka kwakwalo na ciki ba laisa alaihi babu a kansa ghaslu ma baɗana wanke abinda ya buya min almakrajaini daga mafutan nan guda biyu wala listan jamin kuma don kayi tusa shine ma'ana rihi ba za ka yi sarki ba har ma malamai suka ce bid'a ne kawai don ka yi hutu sai ka tashi ka ɗau Huta ka je ka wanke wannan ba a ɗora maka haka ba sai dai alwala in da kana da alwala ta warware alwala kawai za ka tashi amma ba a ɗora ma ka tashi ka je ka wanke gun ba saboda iska ta fita ko da iskar tana da wari wannan ba a ɗora ma ba an gane ko yawwa wa manista jamara wanda kuma ya zamana zai yi istijimari ana so a haɗa biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tambayar mutanen ku ba Allah ya saukar da aya tana yabon ku cewa lalle ku tsarkaka ne wai yaya ina hikimar da ta sa har kuka samu wannan matsayi suka ce mukan haɗa sarkin ainihin shafewa da kuma tsarkin wankewa lokaci daya idan muka yi ba haya ko fitsari sai mun goge da wani abun gogewa sannan mu ɗauko ruwa mu wanke sannan mu yi alwala ko da yaushe yace to wannan ita ce hikima an gane ko to don haka jima'i ana yin sa ne bi talakati a jari farko dai ka samu duwatsun ka guda uku ka goge in kuma wani abu ne irin wanda yake a zamanance in ka ciro shi ka goge ka sake cirowa ka goge ka sake ciro wani ka goge sau nawa sau uku shine a madadin duwatsu guda uku to ko da ukun kai ka tabbatar da ya ruju na naqiyan na ƙarshen ya fito tas ba za ka ga alamar abun ba amma idan da ka sa na ƙarshen ma ka fito da shi in wajen tsari ne ka gan shi ya jika to sai dai ka yago wani fa ko kuma ka goga sai ka gan shi da alamar ba hayan to yanzu bai isa ba fa ko da uku ne sai ka ƙara wani na hudu to na hudu kuma ba a tsayawa a nan sai ka sake yago na biyar na biyar ɗin in ka gan shi tas to kenan sai ka bari don an fi so ya zama wikiri ba a so a bari a shafa'i shafa'i shine bibbiyu bibbiyu witiri kuma wanda za a samu ɗaya bai da ɗan uwa kun gane kaga uku ba ɗan uwa ɗayan hudu ba to sai ka iso biyar in ka ga har yanzu bai tsaftace ba fa to ba za ka bari ba sai ka ƙara na shida ne ka tsora na bakwai a kai sai ya zama wutiri kun gane ko da zai kai ka tara so ake na ƙarshen ya zama Na'iyan ya zama ba alamar wannan kazanta a jikin wannan na ƙarshen da ka goga da shi to wannan shi ne hikimar istijimari bisa istijmari bi salatati a yakhruju akhiruhunna naqiyan ko to idan ba ruwa sai mutum ya yi istijimari ya tabbatar da na ƙarshen ba wannan najasa sai ya je ya yi ibada da haka tsarkin ya yi koko sai an yi da ruwa sai ya ce a jaza'u ko da iyanan ya tsaya ya wadatar maka kun gane ko amma da istijimari da istinja'i wanne ne ya fi kwankar da zuciya cewa tsarkin ya tsarkaku da na ruwa da na kogin yace walma’u ma'u haru wa yabu wa a ila al ulama'i walma’u a ayi amfani da ruwa haru ya fi tsarkakewa wa yabu ya fi tsaftacewa wa a ila al ulama'i kuma shi malamai suka fi so kun gane wannan shi malamai suka fi so to idan kuma afubaliya ce ta gaba ɗaya fa a haɗa su bayan ka yi da wancan sai ka ɗauko ruwa kuma ka yi amfani da shi to wannan shi ne afdal wanda ya fi gaba ɗaya in ka yi haka ka bi wanda ya amfani da ruwa kaɗai kun gane in kuma ka yi amfani da ruwa ya fi amfani da dutse kaɗai an gane to wa man lam yakhruj minhu bawlun wala gha'idun to mutumin da bai yi fitsari ba bai yi ba haya ba shine ma'anar walam ya khuruju minhu bawlun wala qa'idu fitsari bai fita masa ba ba haya bai fita masa ba ma'ana bai yi fitsari ba bai yi ba haya ba gashi kuma yanzu zai yi alwala wa tawadda li hadathin aw naumin sai ya zo zai yi alwala saboda hadasi ka san hadasi ba sai fitsari da bawali kawai ba rihi ma hadasi ne ko zai yi alwala au naumi ko kuma saboda ya yi bacci kaga shi ma bacci yujibul wudu yana wajabta alwala au li ghairi zalika mimma yujibul wudu ko kuma wani abu dai ya faru da shi irin wanda in ya faru wajibi ne a sake alwala ta warware to menene ya kamata yi yace fala budda ba makawa min gasli ya ya wanke hannuwansa kabla dukulihi himafin ina ina'i kafin ya shigar da su cikin wannan ƙwarya ta alwala to ne hikimar cewa wa man lam yakhruj minhu hubaudun wala ga'idun wala wala to wanda kuma baulun da ga'idun din ya fito masa fa shi ya zo alwala ba zai wanke hannayen ba wa huwa min babi aula don kar ka ɗauka shi saboda ya je ya yo tsarki ya taɓo na gasa shi ya sa aka ce ya wanke kafin ya tsoma hannu to kai ma ka wanke kafin ka tsoma hannu shi kam ai kamar ma shi ya fi dacewa da ake ya wanke hannunsa tukunna kafin ya sa su cikin ƙwaryar alwala ko to shi yasa wancan kuma da zaka ga ashe tun da ni ban je ba haya ba ban yi fitsari ba ba wani abu da nayi to menene na sai na wanke hannuna kafin in tsoma shi cikin ruwan alwala shi yasa sai aka yi masa komaciya mutumin da ko baka yi fitsari ba ko baka je ba haya ba in dai alwalar ka ta warware za ka sake wata alwalan to ka wanke hannuwanka tukunna ka karkata ka tabbatar da ka wanke hannuwanka iya wuyan hannu iya ƙarshen tafi kowanne ka wanke shi dama da hauni sannan in buɗaɗɗen ƙwarya ne kafin ka tsoma hannun cikin wannan ƙwarya ka soma kan fato ruwan alwala. kuna ganewa to fala budda min ya yadayhi dole ne ba makawa ya wanke hannunsa kabla zukuli lima kafin ya shigar da su ina cikin wannan koko na alwala to saboda kasancewar haka ake yi tun da wuri sunna ce mustahabbiya ga alwala yin haka shi yasa ko a buta da muke karkatawa ko a famfo da muke budewa ya tsiyayo kake ga sai mun fara wannan wanki ko a i ko daga tashi kawai ya ka ɗebi hannunka baka tsaftace shi baka kai bakinka ka kurkure alama ce ai akwai kazanta ka tabbatar da ka wanke shi ko da buta ne karkatowa za ta yi in ka wanke shi tukunna kafin sai ka fara kaiwa ga bakinka a tsaftataccen ruwa amma hannunka ba ka wanke shi ba kawai ka ɗebo ruwa ka watsa a baki ka shaƙa a hanci hannu da kuke ganin su idan ya daɗe ya daɗe idan da za a ɗauki irin abun nan mai hangen ƙarami a babba za ka ga abubuwan da suke motsi a hannunka shi yasa aka ce in za ka ci abinci ka wanke hannu in ka gama cin abinci ka wanke hannu kun gane ko yana da kyau duk abin da za ka ɗauka ka ci ka tabbatar da ka wanke hannunka tukunna za ka sa hannunka a baki ka tabbatar da in za ka kurkura bakinka ka wanke hannun tukunna sannan in za ka yi asuwaki da yatsa kun gane to kaga hikimar da ya sa ko a buta kuke gani sai mun karkata mun wanke wannan hannu kafin mu kai ga ruwan kurkuren baki bakinmu saboda addinin musulunci yana koyar da tsafta da kiwon lafiya wa min sunnati wudu'i yana daga sunnar alwala ghaslul yadayhi qabla dukhulihi ma fil ina'i yana daga sunnar alwala mutum ya wanke hannunsa kafin ya shigar da su cikin wannan ƙwarya ta alwala والمضمضة والاستنشاق والاستنقار ومسح الأذنين suna? mutum ya kurkura bakinsa ya shaƙa ruwa ya tace ya shafa kunnuwansa wannan duka sunnoni ne a alwala to ragowar fa wa baqihi fariḍa ragowar farilla ne kaman kama duk mutumin da ya miƙe iral wudu'i zai yi alwala min nauni ghairihi saboda ya yi bacci ko kuma wani abu daban da yake karya alwala shine gairi ya same shi to faqad qala ba'dul ulama wani daga cikin malamai yace yabda'u farko abin da zai yi sai sanilla zai ce bismillah wannan akwai waɗanda suke ganin kamar ba komi ba sai ka ce bismillahi ba ka ce bismillahi muna tare da wannan malami ko bai san millah ولم يره بعضهم من من bil ma'ruf ba ta ganin sa a matsayin wani abu ne da aka yi umarni akan lalle ilalla a shi wasu to amma wannan da yace ka ce bismillahi lalle ya fi waɗanda suka ce ba sai an ce ba hujja kun gane wannan yawwa wa kaulul ina'i da kasancewar ƙwaryar alwalarta ala yamini ya zauna ta dama wannan kuma ba wai wani abu ne da aka tsara a matsayin farilla alwala ko sunna alwala a'a yana daga cikin wato wani abu ne da zai fi wa mai alwala daɗi kun gane ko domin ƙoƙon alwalarka buɗaɗɗe ne in ka aje shi ta gefen hagu sai ka yi haka ba, sai nan ka debo Ko in yana nan ba, haka za ka riƙa yi kawai bai fi sauƙi ba to shi ya ya sa ce yace abinda yasa aka ce a aje shi a nan amkanu lahu min min kana fi tanawuli ko amkanu lahu zai fi mata daidai fi tanawuli wajen amfani da ruwan wajen kamfatowa kenan idan buta ce fa sai ka aje ta a nan ina ne amkanu lahu ya fi masa daɗi fi sana'u ya aje ta a nan ko ya aje ta a nan ya aje ta a hagu in buta ce saboda ya kama da nan ya tsiyayo ko yaya in a nan ya aje ba da hagu kuma ake ɗebo ruwa ba zai ji daɗi to don haka wani na gani ya aje butar a nan sai ya yi ta haka yana taka ce ya aka yi mala ya ce a ah, ai an ce a aje butar a aje abun alwala a dama na ce to ai amkanu laka littanawu an ce an kaddin an yi ne don ka ji daɗin amfani da shi to yanzu wani daɗi kake ji a haka a murɗe eh kuma wancan ne aka ce al'ina'u wancan wannan kuma ba ina'u ba ne. wancan ƙarya ce buɗaɗɗa ko tasa ko kuma wani kwano ko buɗe ki saboda kan fatowa ake yi dole aje shi ta dama ya fi daɗi wannan kuma tsiyayowa ake yi sai aje shi ta hagu ya fi daɗi kun gane wannan to shi yasa malam bai rufe komi ba sai ya yin haka din amkan lahu ya fi masa sauƙi shine alwala fi tanawulihi wajen amfani da wannan kokon ko ruwan da yake cikin wannan koko idan ya aje shi ta gefen ka wa yabda in ya tashi zai fara fa yaghsilu yadayhi qabla an kuma fil ina'i salasa yanzu zai fara haka alwala yace zai fara wanke hannayensa sau uku kafin ya tsoma su cikin ƙwaryar alwala wa in kana kad bana idan sai da ya fitsari au ta gawwada ko sai da ya je ba haya zakala zalika min husumma tawadda sai ya fara wanke hannuwan tukunna kafin ya zo alwala wataƙila ka je bayan gida ko ka yi tsarki ka fito to ka wanke hannunka wannan wanki ne na musamman daban baya cikin ƙarin alwala ka tabbatar da ka tsaftace hannuwanka sannan sai ka zo kuma kai wannan wanki ukun da ake bukata na cikin alwala qabla an turkila yadaka fil ina'i kafin ka shigar da hannunka cikin ƙwaryar alwala kun gane idan kuma buta ne kafin ka soma alwala ka wanke hannuwanka tukunna ka zubar ka tabbatar da sun tsaftata sannan sai ka dawo ka yi wanki na shari'a kun gane abin da malam yake cewa ibnu abi zaidin al-qayrawani yana da tsari mai kyau wajen karantawa kun gane ko domin duk baya barin ɓambare. kun san ɓambare a noma ko eh, da abun ne wani haki wani bai nomu ba a wuce to shi yasa ce fa in kana kad bala aw tazawwada ghasala zalika minhu thumma tawadda in yayi bawli ko ga'ibi ya wanke tukunna sannan ya soma alwala kun gane summa ya yadahu fil ina'i bayan yayi wannan wanki guda uku sai ya tsoma hannunsa kuma cikin kwaryar alwala fa a maa sai ya ɗebo ruwa da wannan hannu na dama fa yumazmilu fahu salatan sai ya kurkura bakinsa sau uku kun ga abi zaid al-qayrawani bai ɗauki wancan hadisi na wanki ɗaya ba bai ɗauki hadisin wanki biyu ba sai ya ɗauki hadisin wanki kun gane saboda shi ne akmal ya fi cika kun gane ko yauwa akwai sifar alwala da aka kawo wani wanki ɗaya matuƙar yawonku wani wanki biyu matuƙar yawonku wani kuma wanki uku matuƙar yawonku ko ukun ne ba idan bai wanku ba ba kamar ba a yi ko ɗaya ba kun gane wannan fayu mazuridu fahu zai kurkura bakinsa talatan sau uku min garfatin wahidatin insha'a aw galati garfatin yana iya amfani da kamfata ɗaya in ya so in ya so kuma kamfata uku yana iya ɗebo ruwa in ya haka ya kurkure ya kurkure ne zuba shine kurkura ba ba wai haka haka shine kurkura baki wannan yatsa da muke sawa ba yuharkiru ya gurgura shi haka ruwan ya jujjuya ya jujjuya ya zubar ya sake kurba ya jujjuya ya jujjuya ya zubar ya sake kurba ya jujjuya ya jujjuya ya zubar to me hikimar sa ya ba saboda muna ragwancin ragwancin amfani da asuwai dama kuma malam yace idan baka samu asuwaki ba wa yastaka bi asbu'i istaka mutum yayi asuwakin bi asbu'ihi da yatsarsa ko to wannan kamar tankar asuwaki muke yi tukunna bayan mun goga mun goga wannan ka kaddara asuwaki kake yi da yatsar ba shine kurkurar baki ba kun gane ko to menene kurkurar baki ka ɗebo ruwa bayan ka goge da yatsa ɗin ka ɗebo ruwan ka gumtsa ka kurkura ka zubar shine kurkurar baki yukarkiruhu ya kurukure kaga hausar ai fata akai cikin larabci ko ko yukarkiru yana kurukura kai hausa eh eh an shiga wani an an dan gyara kawai aka wuce go eh owus oto ko wusba ki wusba mu ba irin bulatancin mutan wanda yake tsaye gatsau ba wani kwane-kwane na koyo ƙarar irin bulatancin nan na gwari-gwari na koyo ne to mu kuma za ka ji ya fito kawai a wurtino ya walda dan ide darogi wala hala wallin do inni do lon kota do kowa ide darogi da wurtoto kulkuldelen ne to owus oto owus ɗake imo wus o wuspa eh owus oto imo wus o wuspa owuspa ke zai kurkure yana kurkura ko kurkuri ya kurkuri. eh to shi ne wannan kurkura ɗin wannan ka sa ruwan ka kurkura ka kurkura sai ka zubar ka tashi tsotsarsa ka kurkura ka kurkura sai ka zubar in ka so a kamfata ɗaya tsaye wadatar da kai in ji ibn abi zaid in ci ka uka a kaza in ka so haka ya wadatar maka ko kuma in ka ɗebo ka zube shi duka a bakinka ka kurkura ka wakar ka sake kamfatowa ka tsotsa ka zubar ka sake kamfato wani ka zubar kowane kurkura da kamfatarsa ya ce duk yadda kai yayi kun gane wannan abin da ya faɗa a nan ko yawwa ya ce in sha'a salata da rafati in yana so zai yi amfani da kamfata uku kamar yadda anan ya ce fari mazumiru fahu salasan zai kurkura bakinsa sau uku min garfatin wahidatin daga kamfatar ruwa ɗaya kamar yadda na kwatanta mana in ya ɗebi ruwan sai ya tsotsa sai kurkura da zuba ya sake tsotsa ya kurkura da zuba sai ya tsotsa ya kurkura da zuba kamfata ɗaya in kuma ya so zai iya yi da uku duk wanda ya ɗebo ya zube shi a bakin sai kurkure ya sake ɗebo wani sabo ya kurkura ya sake ɗebo wani sabo ya kurkura kun gane to yanzu mu a haka muke alwalarmu da kamfata uku me hikimar da ta sa muke yi da kamfata uku saboda muna sake yin asuwaki don saboda muna gogewa da yatsa kun gane wannan idan mutum ya zo idan da kafin ka soma alwala kana da asuwaki a ajihu sai ka turo asuwakin ka ka goge bakin ka ka goge ka goge ka goge ka goge kamar yadda asuwakin ka ta rike to in ka zo yin alwala in ka zo kuma ba kai ka sa yatsa ba kawai ruwan za ka sa a baki ka kurkure ka kurzar ka sake sawa ka kurkura ka kurzar ka sake sawa ka kurkura ka kurzar don shine ma'anar kurkuren baki ina fatan wannan wurin da ya fita to wa in istaka bi asbu'ihi fa hasanu kun gani ba Kage shi yasa nake muku in istaka wannan asuwa ce ake kiransa ba wai kurkura ba fa in istaka idan ya yi asuwaki bi asbu'ihi da ya yatsarsa fa hasanun ne kyau ne ba komi ya yi kun gane ko to amma idan da ya yi da asuwaki fa fa mustahabbun sunnatun mustahabba kun gane shi yasa a cikin mustahabban alwala akwai wasiwa ko da yin asuwaki ko ba haka bane to yin asuraki yana daga cikin abu wanda yake muhimmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba don kar in tsananta wa al'umma ka ba da zan ce kowane sallah sai an yi asuraki kama zan tsananta musu to shi yasa malamai masu hikima sai suka ce idan babu asuwakin kai da yatsa kawai mu kuma yayi muka dauki yashi hakan kawai shi muke tai da yatsa gane ثم يستنشق بأنفه الماء bayan ya gama kurkurar baki sai kuma ya ɗebi ruwa sai ya shaƙa da hancinsa wayar tansiruhu bayan ya shaƙi ruwan sai ya tace shi ana so ya riƙe hancin da babbar yatsa da kuma manuniya ibahama ita ce wannan sababa ita ce wannan لماذا سميت السبابة لأنها لأن صاحبها يصب بها saboda me ita yana yawan zagi da kai ka shiga hankalin ka wallahi yar sababi kenan ita wannan yar sababi ce kaga ba za ka yi wa mutum haka ba ko ko ana yi mutane haka ko haka ko haka in kaga haka dai wai gut yayi ko to wannan ba ka shiga hankalinka to ita ce za ka kira ta mai zai? sababa ibahama wutsa wana ba eh wana ba to kaga yana da kyau a ce mutum ya san sunan yatsunsa ba hinsar jinsar wusta sababa ibahama yana da kyau to ita wannan sababa da ita sababa da ita wannan ilhama su za ka sa haka hajjinka kam ifa'ika kam ifa'ika kamar yadda kake tace majina bayan ka shaƙa ruwan sai kai haka kuma sai ka tace shi wajen shaƙawa shari'a ba ta ɗora maka ba ka ja shi da ƙarfiyar ka ji shi ya shiga kwakwalwarka addini yusuf addini yana da sauki baya yin abin da zai cutar don haka za ka shaƙa shi daidai gwargwado yadda zai shiga hancinka ramin hancinka kusa-kusa nan sai kuma ka tashi sai ka sake shaƙawa ka fyace sai ka sake shaƙawa ka fyace har sau uku shine a talatan wa ya ja'alu ya ala antihi kam ke haɗihi zai ɗora hannunsa a kan hancinsa kamar yadda yake tace majina wa a aqallu min salati amma idan baka kai uku ba a kurkurar baki baka kai uku ba a shaƙa ruwa zai ishe ka ko ba zai ishe ka ba malam ce. wa a aqallu min salatin fil marmadati wal shaƙi yana isa ko da ba a kai sau uku ba a wajen kurkuren baki ko da ba a kai sau uku ba a wajen shaƙa ruwa malam yana so ya ce maka hakan ma akwai hadisinsa don haka yana isa don wannan shine an kai ƙarshe makura ne ba a so kuma a ƙara na hudu don na hudu bai da hadisi shi yasa malamai suka ce in an ka wuce uku aka shiga na hudu bid'a ne sai dai idan akwai wani datti kuma wanda kake so ka goge ka kutar ko a hankinka ko wani abu wannan kuma ka yi shi kafin ka soma alwala shi yasa ake so asuwaki kafin alwala don ka goga ka goga ka tabbatar da ka tsaftace in akwai wani datti a hankinka ka tabbatar da ka wanke ka bagule ka furzar ka sono da shauransu to in ka zo alwala kuma wannan na shari'a kar ya wuce uku an gane wannan kar ya wuce uku in ka kai na hudu bidiya ne an gane nawa walahu jam'u dalika fi gharfatin wahidatin wa nihayatu ahsan ya samu yayi amfani da kamfata ɗaya a wajen shakar ruwan ma in ka debo haka in ka shaƙa sai ka da hannun shaƙa ka fyace da hannun hagu da kamfata ɗaya yana isa idan kuma ka so kana iya duk wanda ka ɗero ka shaƙa sai ka sake zuba wani ka shaƙa sai ka sake zuba wani ka shaƙa ka fyace ah, sosai mu tashi a saboda ثم يأخذ الماء إن شاء بيده جميعا وإن شاء بيده اليمنى ويدعو بيده ضرا فار فريلا saukan shafin din zai zama yana da matsala kurut-kurut din nan ba tambaya sai addu'a wa alaikum assalam sharewa kamar ya ai duk kazanta da hannun hagu ake yi duk kayan tsafta kuma da hannun dama ake yi ka gane duk abu na tsafta da hannun dama duk abun kazanta da hannun hagu ka gane shaƙa ruwan da dama cewa da hagu ka gane yau wankewa da hannun hagu lokacin da mutum zai yi sarki na bawali ko na gani da hannun hagu ake yi ka gane amma wankewar alwalafa hannun dama ya wanke na hagu hannun hagu ya wanke na dama sannan kuma sai a koma hannun hagu shi zai wanke kafa ka gane hannun dama kuma shi zai wanke fuska me yasa hannun dama kawai shine abu yake wanke saboda shi hannun dama din ba zai wanke kansa ba shi yasa hannun hagu sai ya wanke shi to shi kuma na dama shi zai wanke shi shi zai wanke fuska ka gane ƙafafu ba hannun hagu ka gane ƙafafu hannun hagu kaga hannun hagu zai wanke hannun dama ya wanke kafafu amma fuska fa da hannun dama yake shafar kai kuma gaba daya kunne kuma kowane hannu zai zai wanke ce shafa kunnen gefen hannun hagu shi ake katse a zanta da shi ko da a fili ne wani abu za ka wanke da hannun hagu ake so in na kazanta ne na'am sai da ruwa alwala kamar ya eh in ba ya da na dama ba a da dama ake eh, sai dai i wajen wanke kafafu da wanke hannun dama shi ne ake sa abu eh to ya kamata a gefen addini ya zama badani eh ashabul yamini ya kamata ya zama ashabul yamini a wajen addini kun ga ka gane kar ya zama ashabul shimali eh, ba kar ya amfani da wani cin abinci karka ce kai ba hago ne ba za ka iya sa dama ba wajen addinin ka inda aka ce a sa dama dama duka ka ce ai kai ba hagu a tun yana yaro a saba masa ka gane wannan don duk inda shari'a ta ce don wani da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kul bi yaminika sai ce la sabi sai ce ba zan iya ba sai ce la sabata la lasta ba za ka iya ba ba za ka iya ba kuma daga nan bai sake dai bai iya ɗaga wannan hannun zuwa sama ba ya makale a haka kaga maimakon da da yake sa dama kawai sai ya sa sai ce ai ba zan iya ba daga nan kuma wannan hannun bai isa ya kai shi ba shi ba kaga ashe mutum ko da ba mago ne cin abinci ya ci da dama duk wani aikin ibada da aka ce a yi shi da dama to ya yi da dama kun gane wannan سوى صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كغافر تامنا كغافر تاوى إيا يمه كغافر تاوى مالوهم كغافر تاوى جمه ومه مسلمين ولن دتك لغايم الله كجرى يكم منا مسلمين في إيماني الله كشريم كشرية ذريم الله كشريم كشرية مقفتم الله كشريم كشرية دكتم ونعبو سيدمم Allah muna roƙonka waɗanda ba su gane addinin musulunci shine addini ba Allah ka gane da su don mu gudu tare mu tsira tare a matsayin su na mutane ƴaƴan annabi Adam dan uwanmu Allah ka ganar da su addinin musulunci ka ba su ikon da riko da shi Allah mu kuma da muke rike da shi Allah ka dara fahimtar da mu shi ka ba mu ikon yin sa kamar yadda manzon ka ya kawo shi Allah ka taimake mu da gane bid'a a cikin mu nisance ta Allah ka taimake mu da gane shirka a rayuwar mu nisance ta Allah ubangiji ka ba mu damar neman ilimi a cikin addinin mu Allah kuma ka fahimtar da mu abin da bamu fahimta ba ka ganar da mu wanda bamu gane ba ka sanar da mu wanda bamu sani ba ka taimake mu da aiki da wanda muka sani muka gane Allah muna roƙonka ya Allah ka taimaka wa iyayenmu ka ba su ikon riko da addini har mutuwar su wa'anda ba su mutu ba Wayanda suka mutu kuma Allah ka gafarta musu Allah ka taimaka mana da mu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da riko da addinin musulunci na gaske har mutuwar mu wa'anda suka riga mu mutuwa kuma Allah ka gafarta musu Allah ka taimaka wa shugabanninmu Allah ka taimaka wa shugabanninmu da son gaskiya da son adalci Allah ka taimake su da kin ƙarya da kin zalunci Allah ubangiji ka yi musu jagora ka arzuta su da masu ba su shawara na gari Allah ka taimake su da masu ba su shawara na gari Allah Ubangiji ka kore dukkan wani mugun mashawarci daga cikin shugabanninmu. Allah ka canja shi, ka canja shi da mai bada shawara na gari. Allah muna roƙonka waɗannan shugabanni da muke magana a kansu tun daga kan ainihin wato yan masu unguwanninmu har zuwa manyan sarakunanmu tun daga kansilolinmu har zuwa shugaban ƙasa. wanda duk suke da rike da mukamai Allah ka taimake su Allah ka sa musu son gaskiya a cikin wannan ainihin mukamai nasu Allah ka taimake su kuma da aikata gaskiya a matsayin su na jagororin al'umma wayanda suka karbi amanar al'umma Allah ka ba su ikon sauke wannan amana da ka dora musu Allah Ubangiji idan kuma azzalumai ne suna nan suna ci gaba da zaluntar bayinka ya Allah Allah ka shirye su Allah ka ganar da su Allah ka ganar da su zalunci ba shine abun yi a mulki ba adalci shine abun yi a mulki su dawo su gaba da yin zalunci wato su dawo daga rakiyar zalunci su dawo su ci gaba da yin adalci da fatan Allah ya gafarta musu abun da ya gabata Allah ubangiji idan kuma ba masu ganewa bane ba sa jin gargadi ba sa tsoron ka ya Allah ba su da imani ba su da tausayi ko ba su da niyyar canjawa Allah ka canja mana su Allah ka canja mana su da waɗanda suka fi su Allah muna roƙonka ka taimaka wa limamanmu tun daga kan limaman unguwanni har zuwa manyan limamai na juma'o'i Allah ubangiji ka taimake su da jagoranci na gari Allah ka ba su ikon karantar da mamunsu da suke bin su sallah Allah ka taimake su da faɗa musu tafkiya Allah muna roƙonka malamanmu da suke karantar da mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya arzuta su da faɗin gaskiya Allah kuma ya arzuta mu da muke shauraron da karɓar wannan gaskiya a tun lokacin da suke gaya mana ita ko da ta saba da abin da ranmu yake so Allah muna roƙonka ka saka musu da alkhairi ka sa da mu da su jannatin firdausi ta zama makomanmu. Allah muna roƙonka kowa a cikin harkarsa Allah ka taimake shi ɗalibai masu neman ilimi na addini da na rayuwar duniya Allah ka ba su basira ka taimake su ka ba su sa'ar samun wannan ilimi mai albarka ka ba su managarcin ilimi wanda zai amfani su amfani al'ummar da za su rayu a cikinsu Allah ubangiji muna roƙonka ka arzuta 'ya'yanmu da ilimi ne amfani tun daga kan ƙananan yara masu nobiri har zuwa manya waɗanda suke karatu a jami'o'i Allah ka sa karatun su ya amfani su ya amfani musulunci ya amfani al'ummar musulmai Allah ubangiji muna ka ya Allah ka raba mu da miyagun masu karantarwa waɗanda suke loƙar da bayinsa Allah ubangiji ka kaskaɗe irin waɗannan miyagun malamai masu karantar da bayin Allah ratsattun hanyoyi waɗanda ba su ne fitsalilin lahi ba Allah muna roƙonka ka kakkaɓe mana su daga cikin mu Allah ka dora mana malaman sunna masu dora mu akan hanyar Allah madaidaiciya Allah ga mu gare ka ya Allah kasuwancin mu ka taimake mu da albarka a cikinsa ka ba mu nasara a cikin wannan harka ta kasuwanci noman mu ka sa albarka a ciki ka taimake mu akan wannan harka ta noma kiwon mu ka sa albarka a ciki ka taimake mu da wannan harka ta kiwo sana'o'in hannu da muke yi Allah ka albarkace su kuma ka taimake mu a kai Allah ubangiji muna roƙonka ma'aikatanmu wanda suke aiki a ofis ko waje da ofis Allah ka sa albarka a cikin ainihin wa'annan ayyuka nasu Allah kuma ka sa musu ainihin yin gaskiya a cikin ofisoshinsu da kuma ma'aikatunsu Allah ka sanya wa kamfanoninmu albarka Allah ka sanya wa dukkan ainihin harkokinmu albarka Allah muna roƙonka ka taimake mu da yin gaskiya a cikin mu'amalolinmu tsakaninmu da masu gidajenmu mu mu gabatar da gaskiya akan amana da suka bamu su ma su gabatar da gaskiya akan ainihin wato aje mu da suka yi a matsayin mu musu yara Allah ubangiji ka taimaki kowa da sauke haƙƙin ɗan uwansa Allah muna roƙonka kai muka roƙa kana iya yi mana duk abun da muka roƙa ya Allah ko dai mu gan shi a duniya ko ka taimake mu da shi a lahira Allah kada ka tabar da mu a lokacin da muke roƙonka muna da marasa lafiya cikin mu Allah ka hore musu lafiya wanda za ta amfane su duniyar su da lahirar su Allah muna da masu ciki wayanda muke da bukatar su haifa mana ƴaƴan da ke ciki lafiya Allah ka sauke su lafiya Allah muna roƙonka ya Allah akwai matafiyan da sun makale a hanya Allah ka komar da su gidajen su lafiya akwai wayanda suka dimauce wayanda aka sace su suna cikin halin kakani yi ko a kashe su ko a cutar da su Allah ka kubutar da su bayinka wayanda suke cutar cutar da al'umma ko dai barayi ko ƴan sane ko ƴan fashi ko ƴan kinnafi. Allah ka shirye su Allah ka ganar da su Allah ka dora su akan gaskiya ka nuna musu cewa wannan sana'a ta zalunci ta cutar bayin Allah ba sana'a ba ce Allah ka sa su tuba su daina ku dawo su samu sana'ar yi Allah idan kuma ba masu dainawa ba ne Allah ka lalata ƙungiyoyinsu wa'annan matsafa masu tsafi da ƴaƴan mutane masu tsafi da mutane masu kama bayan Allah suna tsafi da su ko su kama su saida su a matsayin kinnafi Allah Ubangiji in ba masu ganewa ba ne Allah ka tona musu asiri, Allah ka lalata ƙungiyoyinsu, Allah ka tarwatsa haɗin kansu, Allah ka gurɓata hankalinsu, Allah ka ruɓar da gaɓoɓinsu, Allah ka lalata tafiyarsu, Allah ka sanya gaba a tsakaninsu su rikice su yi ta harbin junansu. Allah muna roƙonka dukkan wani azzalimi mai nufin zalunci Allah ka ganar da shi, Allah ka sa ya daina, wanda ba zai daina ba kuma Allah ka shiga tsakaninsa da bayinka. Alhamdulillah رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kan zijn niet meer lopen.